kwamishinan shari'a na jihar kano ya ce babu wani umarni tilastawa da aka bashi domin gurfanar da alhassan ado doguwa a gaban kotu gwamnatin tarayya ta ce ta kawo ƙarshen aikin kwashe ɗaliban najeriya da suka makale a ƙasar sudan da ƙetare ƙasar rasha ta sake kai wani mummunan hari a ƙasar ukraine sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah gari ya waye yau take talata 26 ga watan shawwal shekara 1444 bayan hijira tafiyan halitta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai kiran da goma sha shida ga watan mayu na shekara 2023 miladiya suna na abdulmumin abakar tsanyawa tare da abokin aiki binta abdullahi fulani gwamnatin tarayya ta bayyana wani kudiri da ke gaban zauren majalisar dokoki ta kasa wanda ke neman a wajabtawa likitoci yin aikin shekara biyar kafin samun lasisin aiki domin magance matsalar kwararewar da suke yi zuwa kasashen waje inda suke kaurar zuwa kasashen waje a matsayin wani kudirin doka da zai da ba zai yi aiki ba ministan kwaliko da nagarta aiki chris ingige shine ya bayyana hakan a lokacin da yake amsa tambayi manema labarai jim kaɗan bayan kammala wani zaman gaggawa na majalisar zartarwa ta ƙasa a abuja kazalika da yake tsokaci akan barazanar da likitoci masu neman kwarewa suka yi na tafiya yajin aikin gargadi na kwanaki biyar saboda kudirin dokar da ke gaban zauren majalisar dokoki ta kasa chris ngige ya ce tabbas dokar ta yi matukar tsauri ga dokokin kwadago idan ba a manta ba dan majalisar da ya gabatar da kudirin dokar mai suna ga new johnson daga jihar lagos ya bayyana cewa dokar za ta magance matsalar ficewar likitocin ƙasar nan da ake samu zuwa kasashen ketare. ta wani bangaren kuma kungiyar likitoci masu masu neman kwarewa ta bayyana cewar duk da sabon matsayar da gwamnatin tarayya ta dauka kan kudirin dokar wajabtawa eh, likitocin aikin shekara biyar a kasar na hakan ba zai sa ta janyewa daga tafiya yajin aiki na gargadi ba shugaban kungiyar na kasa dr innocent oji shine ya bayyana haka lokacin da yake ganawa da manema labarai kan abubuwan da suka tattauna yan taron kolin kungiyar na kasa ya ce za su fara yajin aikin ne tun daga karfe 8 na safe ranar laraba wasu alamu na ne da cewar ba iya kudurin dokar kaɗai bane abin da yake damun likitocin masu neman kwarewa ko da rana 29 ga watan afrilun bana kungiyar ta fitar da wata sanarwar jan kunne ta da baiwa gwamnatin tarayya wa'adin makonni biyu da ta aiwatar da karin albashi na likitoci na bai ɗaya kenan na commerce ko kuma ta fuskanci tafiya yajin aiki a dai bangaren na kiwon lafiya gwamnatin jihar kano ta ce ta shigar da mutane masu karamin karfi har dubu ɗari takwas da takwas da ɗari shida da sittin da hudu a karkashin shirin kiwon lafiya na bai ɗaya a wani mataki na inganta kiwon lafiya tun daga matakin farko babbar sakatariya a hukumar kula da tsarin taimakekeniyar lafiya ta jihar kano dr halima mijinyawa ita ce ta bayyana hakan ga manema labarai a ranar litinin ta ce ana aiwatar da tsarin ne ta karkashin asusun kula da lafiya na bai ɗaya wanda gwamnatin tarayya ta bullo da shi a cewar sa waɗanda ke a karkashin tsarin sun haɗa da dattawa sai kananan yara 'yan shekara biyar da mata masu juna biyu da masu bukata ta musamman da kuma yaran su sai kuma masu fama fama da lalurar amosanin jini da aka fi sani da sikla. To a bangaren shari'a kuwa babban lauyan gwamnatin jihar Kano kuma kwamishinan shari'a Musa Lawan ya musanta rahotannin da ke cewa ta kotu ta tilasta masa gurfa da shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai Hassan Ado Doguwa a gaban kotu. Kazalika ya nuna damuwarsa kan yadda mai shigar da kara ya kasa gabatar da bukatar da wata babbar kotun jihar Kano ta bayar inda ya gumda bakinsa domin kautar da hankalin jama'a kan shari'ar da ake yi wa Doguwa a ranar 26 ga watan afrilun bana ne mai shari'a maryam sabo ta bayar da wani umarni bayan bukatar da wani alkali mutar dan da goma ya ritaya ya shigar inda yake nema a tilastawa kwamishinan shari'a ya gurfa da doguwa bisa zargin aikata a kisan kai lawan ya ce babu wani umarni tilastawa da aka bashi inda ya kalubalanci lauyoyin mai kara da su tsabtace aikin su tare da kaucewa shigar da siyasa kan lamarin shari'a da aka shirya ci gaba da gwanar da ita jiya ta gamu da cikas biyo bayan rashin halartar mai shari'a maryam sabo wadda ta tafi kotun sauran kararrakin zaɓe a jihar Adamawa. Tsohon shugaban hukumar zaɓe ta kasa Farfesa Tahir Jega ya ce ya zama wajibi kasar nan ta samar da isassun kuɗaɗe da zai sa a ci gaba da wajabta yin aikin hidimtawa a ƙasa ko kuma a mai da tsarin na aikin sa kai. Jega ya bayyana hakan ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen bikin cikar hukumar kula da shirin masu kasa ƙasa NYSC shekara hamsin da kafuwa wanda aka gabata ranar Litinin a Abuja inda ya kasance ba mai gabatar da jawabi ya ce dole ne a ci gaba da gudanar da shirin shirin na hidimta wa ƙasa amma kuma lalle dole ne a yi masa gyaran fuska ta yadda zai kasance yana da tsari wajen samar da ci gaban kasa ko kuma idan ba haka ba shirin bai zama lalle ya ci gaba da dorewa ba shi ma ana sa jawabin mataimakin shugaban kasa farfesa yami jo wanda ya samu wakilcin ministan lantarki abubakar aliyu ya bayyana matakin da aka ɗauka na sake masu na saka masu aikin hidimta kasa a matsayin ma'aikatan zaɓe na wucin gadi tun daga zaben shekarar dubu biyu da sha ɗaya a matsayin wani abu na ayaba ba da kuma gagarumin nasara da aka samu. To a bangaren siyasa kuwa tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya ce har yanzu yana kan sa na takarar shugaban majalisar dattawa. Zababban sanatan ya bayyana haka ranar Litinin yayin da yake zantawa da manema labarai a wajen taron bada horo da kuma kaddamar da sabbin 'yan majalisar wakilai da na dokoki da aka yi a Abuja. Ya bayyana cewar kowane zababban dan majalisa yana da 'yancin ya nemi shugabancin majalisar a saboda haka baya da wani ra'ayi na yin amfani amfani da tsarin shiya-shiya jam'iyya mai mulki ta apc da ta zaɓi gosul akpabio a matsayin shugaban majalisar dattawa yayin da sanata jibrin zai kasance masa mataimaki sai da ya ci duk da haka zai ci gaba da yin wannan takara Sifetan rundunar 'yan sanda ta ƙasa Usman alƙalibaba Baba ya ce rundunar 'yan sandan ƙasar nan za ta kare martabar tsarin demokuraɗiyyar ƙasar nan ko ta halin ƙaƙa. da yake jawabi a yayin wani taron manema labarai da aka shirya a abuja usman baba ya ce babu makawa kan wani abu da zai hana gudanar da bikin mika mulki a ranar 29 ga watan da muke ciki na mayu ya ce masu shirin kawo cikas ga bikin rantsar da sabuwar gwamnati su kuka da kansu inda ya sha alwashin zakulo su tare da gurfanar da su a gaban kotu da yake tabbatar da matsayin da asibitin 'yan sandan ya dauka shi ma tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta kasa olisa bakoba ya ce dole ne a rantsar da bola tinubu a matsayin shugaban kasa a ranar 29 ga watan mayu to shi kuwa fitaccen mawakin kudancin kasar nan shehun kuti da ake zargi da wanke wani dan sanda da mari ya ki fitar da wani jawabi bayan shafe yinin jiya a hannun jami'an yan sanda a jihar Legas. yanzu aka da ana tsare da mawakin saboda zarginsa da cin zarafin wani dan sanda da yi wanda kuma ya tsaya kai da fata akan dole sai ya ga fitaccen lauyan nan femi fala na san kafin ya amince a ɗauki wani bayani daga wajensa a nasa bangaren lauya fulana ya tura wani lauya mai suna femi akinyemi domin domin ya wakilce shi a lokacin da fitaccen mawakin ya mika kansa ga hannun sharkwatar rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar Legas da ke Keja a ranar Litinin din da ta gabata. Wata majiya ta bayyana cewar a yau ne ake sa ran za a gurfanar da shi a gaban kotu a jihar Legas. Daga bisani lauya lumi da san wanda shi ma ya kasance lauyan mawakin ya gabaiken matakin da aka ɗauka na sakawa mawakin ankwa da kuma yadda aka yada hotonsa a faɗin duniya. A nan kuma gwamnatin tarayya ta ce ta kawo ƙarshen aikin kwaso ɗaliban Najeriya da suka makale a ƙasar Sudan da ke fama da yaƙi a halin yanzu, inda a yanzu kuma za ta karkatar da akalarta zuwa aikin kwaso sauran 'yan Najeriya da suka makale a ƙasar ta Sudan zuwa gida Najeriya. Babban sakatare na ma'aikatar kula da harkokin jin kai da kare afkuwar bala'o'i ta ƙasa Dr. Nasir Sani Gwarzo shi ne bayyana hakan a ranar Litinin yayin da yake zantawa da manema labarai a Abuja. Gwarzo ya ce gwamnati ta kafa kwamitin da zai gudanar da aikin dawo da sauran 'yan Najeriya mazauna Sudan da ke son komawa gida Najeriya. Kazalika ya roƙi sauran ɗaliban da aka dawo da su gida da su kai rahoton duk wani ɗalibi wanda ba a gan shi ba a lokacin da ake kwaso su zuwa gida Najeriya. To daga ƙetare kuwa Rasha ta kai wani mummunan hari ta sama kai babban birnin ƙasar Ukraine wanda shine karo na takwas a cikin wannan wata take kai hari ta sama lamarin da ya sanadin jikatar wasu mutane uku a cikin faifan bidiyo da aka gani a shafukan sada zumunta an hango na'urar tsaro ta sama suna harba makamai masu linzami a kan birnin sakonnin gwamnati sun gargaɗi mutane da su ƙaurace wurare da za a iya samun faɗowar abubuwa magajin garin bitila kisho ya ce wasu tarkacen makaman roka sun faɗo a wannan yanki yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci Hukumar ƙididdiga ta kasa ta ce hawan farashin kayayyaki a kasar nan a watan Afrilu ya kai kaso 22.22 cikin 100 a cewar rahoton da hukumar ta fitar a cikin watan Afrilun 2023. Farashin kayayyaki ya karu zuwa kaso 22.22 cikin 100 yayin da a watan Maris na shekarar bana ya kasance kaso 22.4 bisa 100. kididdigar ta nuna cewar an samu karuwar kusan digo 18 cikin 100 na hawan farashin kayayyaki daga watan Afrilu zuwa Maris ɗin bana. kazalika a kiyasi na shekara an samu karuwar hawan farashin kayayyaki da kaso shida har da dugu goma sha uku bisa dari da kwatanta da adadin da aka samu a watan maris na shekarar 2022 wanda ya tashi a kaso goma sha biyar da dugu casa'in da biyu. Za saurari labarin wasanni. to kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta ci gaba da jan zaranta gasar zakaru ta nahiyar turai baya ta samu nasarar lallasa kungiyar kwallon kafa ta leicester kenan city da ci uku da nema a wasan da suka yi sai dai kuma har yanzu tawagar yagin club din na buƙatar samun nasara ko kuma newcastle da manchester united su samu rashin nasara kenan a wasannin da za su buga nan gaba domin ci gaba da jan akalarta a wani bangaren kuwa yan wasan kungiyar kwallon kafa ta barcelona sun samu tarba ta musamman yayin da suka koma gida gida lokacin da suke murnar lashe gasar da suka daga ta La Liga. Sai kuma hasashen masana yanayi. da ranar yau hasashen masana'ini ya bayyana cewa daidar allah ka ba a jihar kano da dutsen jihar jigawa za su kasance cike yin zafin rana akan ma'aunin celsius 41 yayin da gombe har ma da jihar adamawa za su kasance cike yin sanyi akan ma'aunin celsius 40 idan muka leƙa yankin kudu asabar da ke jihar delta da oka da ke jihar anambra za su kasance cike yin cida da yayyafi akan ma'aunin celsius 33 yayin da akure da ke jihar ondo da birnin badin da ke jihar oyo za su kasance cike yin gajimar akan ma'aunin celsius 35 abubuwan da suka faru a makamancin rana irin ta yau. to a rana irin ta yau 16 ga watan mayun 1977 muhammad ali ya zama zakaran damben ajin katti na duniya inda ya doke alfredo ebergentis haka kuma a makamancin wannan rana ta 16 ga watan mayun shekarar 1991 marigayya sarauniyar ingila elizabeth ta biyu ta zama sarauniyar burtaniya ta farko ta gabatar da jawabi a gaban zauren majalisar dokokin amurka daga ƙarshe a rana irin ta shekara 1974 jiragen banu isra'ila suka ruwan bama-bamai kan sansanonin 'yan gudun hijirar Falasɗinawa bakwai a kudancin kasar Lebanon inda suka kashe mutane 27 tare da jikata wasu 138. to karfe shida hadda mintuna goma sha uku a wudil da kuma gaya dukkanin sanin jihar kano wanda da haka ne labaran barka da asuba ya zo karshe sai dai kafin mu sallama gabinta da jerin muhimman kanunsu. tun da farko an ji cewar likitoci masu neman kwarewa za su fara yajin aikin gargadi na kwanaki biyar duk da matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na sukar kudurin wajibta musu yin aikin shekara biyar a najeriya kwamishinan shari'a na jihar kano ya ce babu wani umarni na tilastawa da aka bashi domin gurfanar da alhassan a doguwa a gaban kotu. tarayya ta ce ta kawo ƙarshen aikin kwashe ɗaliban najeriya da suka makale a sudan daga ƙetare kuwa ƙasar rasha ta sake kai wani mummunan hari ƙasar ukraine sanadin murhu tukunya ta samu abinci sanadin murhu tukunya ta samu abinci kar maganar ke na wannan rana talata daga ita sai laraba a madadin sashin labarai da lamura da kullum na arewa rediyo ko lawale omoni shine ta ce labaran nan tsabtsab kamar yadda aka ji suna na abdulmumin abakar tsanyawa tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani muke cewa a ci gaba da kasancewa da arewa radio a zangon fm